social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 daren ɗaya ga watan rabi'ul thani hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 29 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine majalisi na 20 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ali da ghaffar wanda malam muhammad nasir din al-albani ya yi aikin rairaye shi daga littafin al'ulu na al'imamu zahabi Allah ya gafarta musu gabaninsu wannan littafi yana karantar da mu aƙidar musulunci ne don gani da tabbatar da cewa Allah Ubangiji ya ɗaukaka akan dukkanin halittu kamar yadda ayin alƙur'ani suka bayyana da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu. za mu tashi a inda malam yake mana ainihin magana yake cewa ƙarƙashin hadithi mai lamba ta tamanin da uku bayan da ya kawo hadithin wanda ɗaya ne daga cikin riwayoyi na hadithan da suke bayani akan ainihin wato a ranar alkiyama abinda zai faru na ashafa'atul uzma sai malam rahabi ya ce wa ya yadullu ala anna albari tabaraka wata ala alin alal na daga cikin abubuwan da suke bayyana cewa Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya ɗaukaka akan komai fauka arshihi sannan yana kan al'arshinsa almajid ghaira halin fil amkina kuma yake tabbatar da cewa Allah baya wani wuri daga cikin wuraren da mutane suke ƙauluhu ta'ala faɗin Allah da ya ce wasi'a kursi samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al aliyyul azim a cikin ayatul kursi wadda ita ce aya mafi girma a cikin alkur'ani kamar yadda jama'a gaba daya bukhari da muslim da sauran malamai suka rawaito mun karanta a baya cewa a'zamu ayatin fi kitabillah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum to a cikin wannan aya ne Allah yake fadan cewa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyin Allah ta mamaye sammai da ƙasa wala ya'uduhu hibbuhuma sannan kiyaye sammai da ƙasan baya gagaran Allah wa huwa al-aliyyul azim Allah maɗaukaki ne al-azim kuma mai girma wa qawluhu da faɗin Allah da yace wa huwa al-aliyyul kabir Allah ubangiji al-aliyyu madaukaki alkabiru mai girma wa ƙauluhu da faɗin Allah da yake cewa alimul ghaibi wa shahadatul kabirul muta'al alimul ghaibi masanin abin da yake a fake wa shahadati da abin da yake a bayyane alkabiru Allah mai girma almuta'al wanda yake maɗaukaki wa ƙauluhu da faɗin Allah da ya ce sabbihisma rabbikal a'la ka yi tasbihi da sunan Allah Ubangijinka al'a'ala mafi ɗaukaka. Kaga duka waɗannan ayoyi sun zo da tabbatar da siffa ta ainihin al'ulu ga Allah. Wala ya ƙudu hibzuhuma wa huwa al'aliyu, haka wa huwa al'aliyul kabir, haka alimul gaibo shaɗatin kabirul muta'al da kuma faɗin shi cewa isma rabbika sabbi isma rabbika al'a'ala. Ka waɗannan ayoyi gaba ɗin suna tabbatar da daga cikin siffofin Allah akwai al'a'ala akwai al'aliyu akwai almuta'al duka mai ma'anarsu wanda ya ɗaukaka akan dukkanin halittu idan ka je karanta tafsirin alimamul imamul hafiz ibn kathir a cikin suratul bakara karkashin ita wannan aya ta Allahu la ilaha illa huwa zaka ga ya tantance bayanai dalla dalla dangane da ainihin wato haka wa qad amarna nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an naqula sajadna kuma Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu idan muka zo sallah idan muka yi sujuda sai mu dinga cewa subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga Allah ubangiji na al'a'la mafi daukaka wa qad qala wa qala ta'ala kuma Allah ya fada fi wasfi shuhada yana mai siffanta shahidai waɗanda suka yi mutuwa a wurin ainihin jihadi Allah ya ce ahya ay ahya'un inda rabbihim yurzaquna wala tasbun ladina qutilu fi sabilillahi amwatun ko bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun waɗanda suka mutuwan shahada ba matattu ne irin mutuwar sauran mutane ba a'a ahya'un suna nan da rayuwa inda rabbihim a wurin ubangijin suna rayu a wurin ubangijinsu yurzaquna kuma ana azarta su to wannan inda din jama'a a tafsirin malaman farko ma'anarta inda makaniya suna nan a wurin allansu ba wai inda ce kawai da za a ce ta tashirifi ba kamar yadda za mu zo mu ji a gaba akwai inda in aka ce inda kaza ba wai abin ga shiga wancan kusa da shi ba akwai kuma wanda yake nuna tabbas kusa da kusa ne kusancinsu kamar anan suna kusanci da Allah Allah yana azurta su yana ba su ainihin karama da falala yana suna samun duk abin da suke bukata na arziki a wurin Allah wa qalat imra'atu fir'auna matar fir'auna tace rabbi ibn li indaka baitan fil janna ya Allah ka gina mini gida a wurinka a aljannaka sai malam ya ci gaba da cewa sai dauko ma'ana ta'aliki na baya mai lamba 71 shine ta'aliki akan asalin hadisi mai lamba ta 83 din yace akhrajahu ahmad al ahmad ibn hanbal ya fitar da wannan hadisi a cikin mujallar na biyu shafi na 435 zuwa da shida wa shekhani da bukhari da muslim wa ghairuhuma da wasunsu sai lamba ta 72 inda zai mana magana akan wato wannan ta'aliki da alimamu zahabi yake cewa ghairu halin fil amkina sai ce qultu ta'ammal hadhihi al-kalima mala albani ne da yake magana ya ce ka tsaya ka kalli wannan zancen da zahabi ya yi fa inna ha min alhaƙin lazi hamalar jahala bihil jamahiru ala jahadi ma dallat alaihi hadhihi adillatul kathira min alkitabi was sunna yace ka tsaya kalli wannan magana fa ha min alhaqi ta daga cikin tsantsar gaskiya allazi hamala jahalu bihi jamahi aljamahira wanda rashin sanin wannan tsantsar gaskiyar cewa Allah baya waɗannan wurare wuraren da muke rayuwa Allah baya cikinsu amma mafi yawan mutane saboda rashin jahiltar wannan magana sai suka tsaya suna jahadu ma dallat alaihi hadhihi al-adilla al-kathira suna musa abinda waɗannan dalilai masu yawa suke tabbatarwa tun farkon littafin nan kuma ha'a tike shi dalilai ne akan tabbatar da Allah ya ɗaukaka akan halittu amma musulmi da yawa sun kera da wannan da malamai da masu rubuce-rubuce balantana kuma sauran mutanen gari to me yasa suka kiyarda saboda sun jahilci wannan gaskiyar cewa Allah baya cikin waɗannan wurare na duniya gashi kuma dalilai da yawa cikin alkur'ani da sunna sun kawo kamar alkitabi was sunna min uluhi ta'ala ala arshi waɗanda ke tabbatar da cewa Allah Ubangiji ya ɗaukaka akan al'arshinsa wa ala ta'ani bis salafiyyin na bihi kuma wannan jahilcin ya sa mutane suke sukan salafiya, wato masu aiki da Alƙur'ani da hadisi a bisa manhajin annabi da sabai ana suka su saboda su kuma sun yarda da wannan magana za'imina waɗannan jahilai na gari suna riya cewa annas salafiyina bi imanihim hadha ja'alu lillahi azza wa jalla makanan fawqa al'arsh cewa salafiya da suka yi imani da cewa Allah yana saman halittu gaba daya to sun yi ma Allah waje sun tanadar wa Allah waje sun ce sun yi ma Allah bigire a saman al'arshi ta'ala amma ya kulu azzalimuna uluwan kabira Allah ubangiji ya girmama daga abinda azzalimai suke fada matakan girmama fa hadha huwa al kaga wanzu gashi shi malam zahabi da kanshi huwa min kibari a immatihim ya daga cikin manyan limaman da mutanen da ke musun wannan abu suke koyi da su yasrahu gashi ya fito ya faɗa ƙarara bi tanzihi ta'ala anil hulul fil amkinati kulliha ya kore yuwar a ce ga Allah yana wurare gaba daya wa ma yahmilu ulaika jamahiru ala zalika illa tawhumu ba abin da ke jawo waɗannan ɗaukacin mutane su ƙiyarda da wannan gaskiya sai riya wadda suke cewa sun rudu annal imana bi uluhi azza wa jalla ala khalqi cewa in kai iman da cewa Allah ubangiji yana saman halittu yastalzimu an yakuna halan fi makani don ka ce haka kai ma Allah waje ke, qalu suka ce wa hadha batil cewa ga wurin da Allah yake wannan barna wa ma lazima minhu batilu duk abin da zai biyo baya ka shi ma batilin duk abin da zai lazimci haka fa huwa batilin shi ma suka ce batili ne wa jahalu aw tajahalu an al makana amrun wujudi suka manta ko kuma ba su san cewa aka ce wuri ana nufin wani wuri ne da ya samu kamar yadda muke cikin duniyar nan wa annahu laysa fawqa al arshi wujudun hadith wujudun hadith sannan kuma a sama al'arshi babu wani wuri da wani abu wanda yake halitta zai iya zama a wajen Dan shi kan shi wuri halitta ne zai kare to Allah inda yake babu irin wannan wurin irin namu wabittali falaisa thammata makanun itlaka daka ba wuri bane ba makan ne irin namu ba ko a nan duniya akwai wurare da ba irin wuraren da mutane suke ba karkashin ruwa ya saba da yadda duniyar sarari take inda yake zuwa ce an je duniyar wata ya saba da nan komai nasu physics ɗinsu ya saba ma halittar da ke wurin in fa a doron duniya ma ƙasa ita kanta tana da bambanci composition ɗin na ƙasa wuri kaza da yanayin sanyinta da zafinta da irin abin da ke wurin ya bambanta na kuma ga inda Allah yake laka ba mutane su daina ruduwa kamar ana nufin irin wannan wurin namu sai su dan daga wannan ruduwa ce suke jin tsoron in suka ce Allah yana sama to kamar sun ce Allah yana wani wuri ne irin wuraren da hantu suke sai su ga zuciyarsu ba ta daukan wannan ba sai su karyata tun farko ba irin wannan wurin bane au Allahu mawjudun ko sai ce fallahu tabaraka wata'ala fawqa arshi Allah yana saman al'arshi ne walaysa fi makani aslan ba wai yana cikin wani wuri bane wa min al-ajib wa min al-ajib anna ha'ula'i allazina lam yu'minu ba'd ba'd bi'uluwi azza wa jalla ala arshihi firaran min al-iman bil makan al malam albani ya ce da gaske abin da zai baka mamaki waɗannan mutane da suka kasa yin imani da cewa Allah yana sama saboda suna tsoron in sun faɗi haka zai zama sun yi imani da cewa Allah yana wuri kaza kamar da suke riyawa fa'aradu tanzihahu an zalika suka yi nufin tsarkake Allah daga irin wannan magana wa ka'ufi ma huwa sharrun min sai suka faɗa abinda ya fi wannan haɗari wa huwa ta'tilu al-mutlaq suka kore wa Allah ainihin samuwa gaba daya ta'tili suka kore duk siffa Allah okay na'am wa qad waqa'u ala ummi ra'asihim fil iman bi anna Allah fil amkinati haqiqa sun fada cikin iman da cewa Allah yana da wuri da gaske wa zalika bi qawli don sun ce Allahu mawjudun fi kulli makanin suka ce a su ba za su yadda Allah yana sama ba amma dai Allah yana ko'ina kaga sun ce Allah yana da wuri kuma ko'ina ma wurin shi nake da haka abinda suka nemi su tsarkake shi daga barin shi shine ka a ce yana da wuri sun samu mushi da wurare ma fiye da ɗaya ko mun gani? da haka ya fi zaman lafiya ka tsaya inda annabin da Allah ya aiko ya tsaya sai ka tsaya a kar ka je garin sharhi ka fada abin da za ka lalata asalin abin da yake shine gaskiya kuma abin da ka gujewa baka tsira daga barin shi ba awullahu mawjudin fi kulli wujudi ko kuma su ce Allah yana cikin duk wata halitta ta'ala Allahu an zalika uluwa kabira Allah ya tsira ya fi karfin a ga mishi wannan bakan magana wa ajabu min zalika anna ba'dahu tanabbaha lima fi hadha alqawl min tashbih Allah azza wa jalla bi makhluqatihi alhalata fi al'amkila abin da ya fi ba da mamaki fiye da wannan kuma akwai daga cikinsu wanda ya tsinkayi hankalin shi ya riya mai cewa in ya faɗi wannan magana to ya siffanta Allah da halittu wanda daga cikin sababbin halittu akwai dole a same su a wani wuri fa aradu tanziyahu an zalika sai suka wasu tsarkake Allah daga samuwar shi a wani wuri fa waqa'u fi ma huwa sharrun minhu sai suka fada abin da yafi wannan sharri wa ala wa huwa shine fadin su da suka ce wa huwa ta'til mutlaq al mustazlam mustanzam wujudihi ta'ala suka yi abin da zai zama kamar sun kora Allah babu Allah faƙalu suka ce inna laysa fawqa Allah baya sama wala hata, baya ƙasa wala yamina baya dama wala yasara baya hagu wala amama baya gaba wala khalfa baya baya wala dakhil alam baya cikin duniya wala kharijahu baya wajen duniya wala mutassilan bihi ba shi da alaka da duniya wala munfasilan anhu ba shi a gefen duniya me amfanin wannan babu kenan kawai wala kad samitu hadha akthara min marra albani ya ce na ji wannan abin da kunne na fiye da sau daya alal mimbari. so da dama ana faɗan shi akan mimbari idan an zo wa'azi yawmal juma'a imami ne ke faɗan shi min ba'dil khutaba'i daga wasu malaman da suke sallar juma'a alladhina yudhannu bihim an-nasu yadhunnu bihim an-nasu al-ilma was-salah kuma malamai waɗanda al'umma suna musu kallon malanta suna musu kallon nagarta ba 'yan iskan duniya ba ne malamai ne masu wa'azi masu ɗalibai masu karantawa wanda ake ganin mutuncinsu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mal albani ya ce mun shiga uku mun lalace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku an shi wato bala'i ya zo ga Allah muka fito ga Allah za mu koma ala gurbatid dini akan ainihin wato gurba ba kunta da addinin nan ya shiga lazin da ke kan tafi na sun fito da shi na manta sunan tafi kenan gurbatul islam musulunci ya shiga halin wato ya zama baku kamar yadda manzo Allah ya faɗa karara a cikin hadisi ingantacce bada al-islamu ghariba musulunci ya fara matsayin bakon addini wa sayaudu ghariba kuma can karshen duniya zai koma ya zama bakon addini fatuba lil ghuraba alherin Allah ya kai ga waɗanda za su dinga yin wannan addini a san da ya zama abin mamaki abin kallo shine ma'anar bako a ga abu bare wanda ba a saba ganin shi ba a ga abin da yake ainihin strange ba a taba jin shi ba makalla jama'a ba yanzu kusan duk wani abu da yake tabbatacce addini haka mutane suke mushi kallo ana kallon shi wani abu bako ci kaji wani ya ce kaza kaji ma an ce ana yin kaza ka kaji ka taba jin a ce kaza yanzu addini ne a mu taba jin wannan ai mu taba jin wannan ai suwa ne suka kawo shi ai an je maka ma ba a ga ana yi ba ai tun da aka haifi ba mu taɓa jin labari ba iyaye da kakanni ai shekara fiye da hamsin ana addini ba a taɓa jin labari ba ai wani ma da ya karanta babban malami ne ba taɓa jin ya faɗa ba ma'ana duk abin da aka faɗa da sunan addini yanzu mutane suna kallon shi a matsayin bako yanzu wannan magana cewa Allah yana sama ta zama wata abin mamaki abin cece ce, abin a tattauna alhalin kuma ita ce asalin musuluncin saboda an caccanza addinin Allah mutane kowa ya kawo nashi karin ya sanya addini a cikin buhun al'adarsa da san zuciyarsa da ra'ayinsa ko ra'ayin wani wanda yake bi kuma wannan shine yanzu a matsayin model a matsayin misali ko kwatanci na addini shi yasa aka waye gari sai ka je ka ga a nan garin ana yin addini masu yin shi ƙabila kaza da ka je gari na gaba ana yin addini masu yin shi matuƙar ba irin wannan ƙabila bane sai ga musulunci ya bambanta ma'ana musuluncin yarbawa yanzu daban na hausawa daban na fulani daban na larabawa daban na nufawa daban na duk wata al'umma za su ce suna yin musulunci amma in ka je ka kalli sigaye da suke gudanar da shi sai ga bambanta da sauran wanda ake a wani gari saboda mene saboda kowanne san zuciyarsu ne suke ne sai kaga wasu 'yan tsiraru ne kawai a cikin suka tsaya suna cewa ah, sai an yi addinin yadda ya kamata sai a ɗauki karan tsana sai a yaba musu sai a tsane su a kyare su a yi musu sharri duniyar nan a ce 'yan kaza ne 'yan kaza ne masu kaza ne 'yan zafin kan addini ne ba su a zauna lafiya 'yan tawaye ne ai 'yan kalakata ne ma ai 'yan shi'a ne ai ba taɓa jin labarin irin su ba ai kaza kaza ai wani ma a cikin su ya maiwa da ƙoshi nono za ka ji sharri iri iri kawai na sun ce a yi addini yadda yake to wannan ita ce gurbatul islam wannan hakika ce gama ya kamata mu fahimci wannan cewa ba za ka iya canza wannan abin ba don wasu daga cikin ahlus sunna suna damuwa akan so suke wai dole sai kowa ya recognizing dan abin da suke ba zai taba yiwa ba jama'a ba zai taba yiwa ba ba zai yi a ce kana faɗan gaskiya kuma kowa ya bi ba domin manzo ma da ya kawo gaskiyar ga tanan samfare ba kowa ya bi ba har manzo Allah ya faɗi ya mutu akwai wanda ba su imani ba a cikin kasashen da ya rabu har yanzu kuma haka ake tafiya a duk inda ake da'awa ta gaskiya wani zai ji ya bi ya gasgata, wani kuma ya ji ya yi ashar ya karyata ya zaga wani ma hayye fada wani hayye ta da fitina wani ma hayye kisa haka haka da'awar gaskiya take kai dai mai faɗan gaskiya kawai kokari ga zama dan Allah kake kuma ya zama ala basiratin min amrik ba kawai da gangan kake shiga abin da ya bakar gaba kai ma da haka jama'a wannan gurba ce mai ban mamaki amma haka abin yake shine hakika shine waki cewa a wayi gari musulmai ne suke cewa Allah baya sama baya ƙasa baya gaba baya baya baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa me lazumin wannan babu Allah kenan lazimin wannan ta'ala Allahu amma yakuna uluwan kabira yace wa jahal khassati bihim da kuma yadda malamai ma sun jahilci addini fadlan anil amma ballantana kuma sauran talakawa gama garin jahil ya zama malami mai hudu ba mai wa'azi bai san wannan karatun ba ina kuma ga wanda dan kasuwa ne kuma aikacin gwamnati ko zaune gari banza ko mata a cikin gida ko yara ƙanana ko wani wanda bai da alaka kai tsaye da tafarkin neman ilimi kaga shi yafi dacewa da a ce bai sani ba in ya zama wanda cewa malami bai sani ba zama yanzu mai allan yawan mutanen da ake cewa malamai in court wanda ba su san basic abubuwa da ke mai da mutane malamai ba ba su sani ba wanda duk abin da yake fagamniya a cikin shi da sunan ilimi ka zauna cikin dare ɗaya za a rubuta duk abin da yake faɗa kan shi a ba shi lasifika ce ta faɗin duk abin da ya sani kafin sha biyu dare ya gama faɗa abin da ya sani awa nawa awa biyar ko shida iyaka abin da ya sani ke kuma gani da kyau jama'a shi sa dole in aka zo aka faɗi karatu ai ta mamaki shi sa malamai waɗanda suke malamai na gaskiya su ta shan wahala a cikin ainihin jahili saboda malami ne zai bi dare ya karanto abu ya zo ya faɗa ko kuma ya je ya cinye rayuwar shi a koyon karatu sai wani jahili wani ma ɗan iskan gari ne ma kawai ya gama yawon banzan shi kawai ce ƙarya ne mu za su wa ƙarya mu za su wa wayo shi kuma ko ta da baki malabi ya bai iya ba a nan ƙasa kawai ake wannan hayaniya shine kowa na da bakin faɗe kowa malam kowa na da yancin ya ce kaza daidai ne kaza ba daidai bane musamman a zamunan nan da yanzu aka samu waɗannan technology na facebook da twitter da whatsapp da imo da wane ne sai mutum kawai ya kwanta a comfort ɗin ɗakin shi ya rubuta duk abin da ya ga dama kawai su wa ya mai mi'atul ala duk abin da mutum ya ga dama babu editing babu censoring babu kamai kowa shine jami'in kanshi shine editan kanshi kawai duk abin da ra'ayin shi ya ga dama kawai sai ya watsa mutane kuma saboda dabbanci a ita shiyar ai ta yada ƙarya da fitina kafin ka ankara sai ga in sharin din magana ko ya fiye su dubu ɗaya duk wanda yake sharin jama'a abubuwan da suke barna ya san yana da kamasho a cikin ta ya sani komai ka gani ka ce sai kai sharin din shi kai ma sai an ga kai postin din shi to inda barna ne kana da zanibi dan kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a shine irin wannan ya ishe ka zanibi a ce duk abin da ka ji sai ka kai gaba gara mai kaiwa gaba ya faɗa ɗin da lissu fiye da wannan wanda in ya faɗa a wani group to fa ko ina a duniya ne za a ji Allah ya tsare na wa alaikum sun kuma in za ka yi share ne akan kuma a kai saboda karin waran kuma da mutane kai a kai ba ya danganta ne kai malami ne wanda ka iya sharhin a kai shi idan wani ya yaɗa wata magana ta barna kai kuma kana ka gani za ka yi shiyarin don ka yi ta aliki shi ne ce kai malami ne kan wannan matsala wanda za ka yi tariki in kai malami ne za ka yi tariki a kai fine babu laifi amma kan in mujarradin kai ma kai sharing daga nan kuma kai zagi to kusan ɗaya kuke da shi wala kar sami'tu hadha kathiran ah, sai ce nam ah, wa inni la ahlifu billahi albani yace na rantse da Allah ta'ala lauki li ablagin nasi wa afsahi da an cewa wani mai fasaha da iya zance a ce da kai siflan al'adama siffanta mana babu lamasa za an yi sifahu akthara min hadal ladhi da yi ma'abudu mutum ba zai kawo siffar da tafi wannan dacewa dan haka ce ka siffanta mana babu komai ne abin da bai sama bai kasa bai gaba bai baya bai ciki bai waje bai damu bai hagu bai gabas bai yamma wannan shi ne asalin babu in haka ce siffanta mana babu wai ka kawo wani definition da ya fi wannan cika wala a ajada man kala mina yi aimati salaf daga cikin malamin magabata wani ya yi magana ne kyau da yake cewa wala allahu ibn al-qayyim al-imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yace ina jin kamar ibn qayyim ne sai dai ba ibn qayyim kade faɗi wannan magana da zai ba zai faɗe ta ba magana ce shahararriya a bakin malamai gaskiya ne ibn qayyim ya ambace ta a cikin dafin as mursala haka nan ibn taymiya a cikin littafin aljawabu jawab as-sahih baddala dinal masih da wani littafin nashi ina jin in ba na manta ba uta ta'arudul aqli wal naql haka kuma a cikin minhajus sunna da yakan ambaci wannan kalma kuma shaharar ya ce a bakin malamai ana bayani akan aqidu na jahmiya da mu'attila cewa al mushabbihu ya'budu sanaman wal mu'attilu ya'budu adaman al mushabbihu wanda ke kwatanta Allah da halittu to yana bautawa gunki gunki ya siffanta yake suranta shi shi yake wal mu'attilu wanda kuma ke kore siffofin Allah ya ce an ce Allah yana da siffa kaza ya ce kayya ne shi kuma wannan ya abudu adaman yana bautawa ba komai shi ba abin da ke bautawa babu babu ne kaza wa hada kulluhu min shu'min al-inhiraf an sunna wannan gaba ɗayan shi na daga cikin shu'umci shu'umci shine wato mummunan abu da ke biyo baya mummunan consequence shine shu'umci a tashi daga kan tafarki mai kyau fandarewa fandarewa da take biyo bayan al-inhirafu an sunna in ka karkace daga barin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi a cikin addininka a cikin rayuwarka a cikin aqidarka ibadarka sulukinka ka karkace daga barin sunna to abubuwa da dama za su biyo bayan munana ire-iren waɗannan wani iradu a littiba salaf da kuma kau da kai daga barin tafarkin magabata wa immatul hadith da kau da kai daga barin tafarkin malaman hadithi hasharan Allah ta'ala fi zumratihim tahta luwa'i Muhammadin sallallahu alaihi ya Allah ka tashe mu a cikin tawagar waɗannan mutane masu bin sunnar manzon Allah da salaf da malaman hadisi gaba ma makarashin tutar muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amin su ma'al abin da yake cewa jama'a shi akwai tafarkin da Allah ya tsara mutane su rayu akai tafarkin addini mai kyau amma da asabi shiri mutane sun fadare wannan tafarkin shine a bautawa Allah a rayu a bisa tafarkin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi suka bautawa Allah suka rayu ina ma'ana haka duk abin da rami mu nemi hujja a cikin alkur'ani da hadithi a cikin ibadojinmu mai ƙur'ani ya ce a yi mai hadithi ya ce a yi yaya annabi da sabai suka fassara wannan aiki duka ibada to ka tsaya iyana duk wata ibada ka tsaya iyana ta shafi aƙida ne ta shafi sallah ne azumi zakka aikin hajji ta shafi ainihin wato sauran ibadoji ne na filfili ta shafi duk wani abu da za a kira da suna ibada karatun alkur'ani ne zikirori ne tasbihi ne to ka tsaya akan wanda ya ishi sa'an nabar sahabbai su bautawa mu'amalar ka kuma duk abin da kake a mu'amala asali halas ne amma duk wanda ka zo yi to shi ma ka kwaikwayi ta farkin annabi da sahabbai game da yanzu ma'ana ka saki naka al'adun musamman wanda suke da muguwan tasiri da barna a cikinsu in an tashi jana'iza cika ya ya su annabi sahabbai suka jana'izarsu an tashi ɗaurin aure an tashi sakin aure kai ko faɗa ka tashi ka bincika ya sa annabi suke faɗa ka binciki yadda yake faɗa a sunna akwai shi in gaba ma za ka yi akwai akwai ka'idar gaba ka toce kwana uku wanda ya fara wani sallama shi ya faɗi yan alkhairi amma ka duba jama'a yadda muke abubuwa yadda muka gada ma? ciniki haka duk abin da za a yi a nemi yaya annabi da sahabbai suke ba za a samu wata matsala a dinga rikici akan ina hukuncin cewa 'Karna, happy christmas ina hukunci wani ya ce ya halasta wani ya ce bai halasta ba duk mai kawo wannan kawai a ɗauko annabi da yake raye akwai kirista ko babu su akwai su sun yi kirsimeti ko basu yi ba suna yin kirsimeti me ya ce da su da suke kawai shi ke umar haggarin kiristoci ya je a lokacin baitul maqdis a gwamnatin shi bayan an kwace garin daga su. suna nan suna rayuwa a wajen waɗanda suka zauna a garin daga cikin sahabban da suka yi hijira suka koma garin idan ranar kisimin mai suke cewa har nan ba wanda zai iya kawo shikenan kawai fa an zauna lafiya annaba an taɓa mai haihuwa eh ya yi da ɗan da aka mai haihuwa da mai da mai mushi ya aka ya kasa mai suna shikenan an zauna lafiya annabi ya taɓa wurin da ya eh da aka zo ta ya aka yi Zaka ga an zauna lafiya duk wata fitina za ta kwanta kuma kowa zai samu shiga nan amma tunda mutane suka kirkiro abubuwa da yawa bayan abubuwan da alkur'ani ya hana a cikin ƙa'idojinsa daga ciki akwai misali alhaut wuce makaɗi da rawa ta nattu ikin wa kuttun kallazi khadu Allah ya hana alhaut cikin sautin tauba ko sannan Allah ya hana kuma ainihin ittiba'u shahawat shine mutum ya dinga bin sha'awar sha'awar zuciyarsa yana aikata abubuwa duk abin da ya raya mai a zuciya sai ya nemo mishi hukunci ittiba'u fitnati wa ibtigha'a ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah da kuma at-tashabuh kwaikwayo al'ummar musulunci asalinta al'umma ce mustaqilla ba a yi daga kwaikwayin komai na kowa ba sai na annabi so ake da an ganka a gane musulmi ne da kai magana a gane musulmi ne abincinka cin abincinka baccinka tafiyarka mu'amalarka da mutane ta alamta kai musulmi ne amma yanzu akwai musulmin da sai an gan a masallaci za a gane musulmi ne haita ma ki dama wannan musulmi ne saboda irin shigar da yi da irin yaren da yake magana da shi da irin yadda yake hulɗa da mutane sai muka aje wannan muka kama kwaikwayo komai yanzu na kafure ke burge mu na qur'ani baya burge mu na hadisi baya burge mu in ba haka ba me ya kawo a ce za a yi maulidi a ce hujja tunda da kirista suna yi wa annabi isa ai annabi muhammad ya bi daraja gaskiya ne to shi ya fi cancanta a yi mai wannan ba hujja bace wannan sun zuciya ne domin a cikin addini babu kwaikwayo musamman kirista da yahudu an hana kwaikwayo da su gaba daya annabi ya hana ya hana har zai mutu yana hani kai. to irin waɗannan jama'a su ne suka samu a cikin rudanin da muke a ciki kuma wallahi ba za mu taɓa fita daga cikin shi ba inda dai muna babban wannan tabarki ba na rantse da Allah ba za a taɓa fita daga rudan da yake a Najeriya ba sai an bar wannan tabarki sai an bi wannan tafarkin na sunna na annabi da sahabbai a bisa fahimtar su ba fasara mu ba Qur'ani da hadisi fassarar su ba fasara mu ba saboda su ne suka shaida wahayi su suka san fasara shi suka yi irin larabcin shi kuma suka yi aiki da shi kuma Allah cikin hikimarsa babu wata aya da za a nemi fassararta daga manzo Allah ba a san fassararta aikace ba ma'ana babu inda annabi bai aiki da shi ba a Qur'ani kamar yanzu mu akwai Qur'ani wata kila ya bar radio da bai aiki da shi ba da a cikin mu nawa ya ana yake wani hukuncin zina ko shan giya ko caca ko fashi ba wanda ya taba gani cire ma waɗannan ayoyin da suke magana akan hudud tunda babu gwamnatin musulunci cire wannan ma ayoyin da suke magana ma akan ahwal shaksiya guda ake aiki da su gado wannan ba a aiki da shi a Najeriya na gaskiya duk alƙalin da ke raba gado na cuta suke kar ka kuma wannan da aka ce za yi majalisa kwanan nan saki da Qur'ani ya faɗa waye ya taba gani da aka sakin aure da Qur'ani ya faɗa a nan garin waye taba gani wanda aka ce sai an yi kaza sai an yi kaza fa'izuhunna wadribuhunna wajruhunna kaza kaza kaza kaza atsalikun laidatihinna kaza kaza umarci uhunna ga sunan ayoyi birjik a cikin nisa'i da sotil abin nan talak da makamantansu wake aiki da su kusan kowa da ke gani ɗan nan kwanke jina an taɓa sakin babar shi ko ƙanwar shi ko baban shi ya taɓa saki ko shi da kashi ya taɓa sakin mata waye aiki da wannan karatu ba ma aiki da karatu sai wanda ba ga dama selective practice to amma annabi shi ba haka bane kowace aya sai da ya aiki da ita bukhari kawai ka ɗauka ya ishe ka wannan hujjar. babu wata aya da manzo Allah bai aiki da ita ba aisha take cewa har da ayoyin da ake ganin sun mishi nauyi irin cewa da Allah ya yi falan ma kada zaidun min hawataran zawwajnaka wa in taqul allazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah Allah yana cewa ka ce ya saka kai kuma kana cewa yi tsoron Allah ya rike dole manzo Allah ya fito ya aiki da wannan aya baya so a cikin ran shi amma saboda bawan Allah ne mai biyayya shari'a Allah annabin Allah ne dole haka dai karba mu kun da abin da bai mana ba sai wuce da Allah ka ji Allah mutane ko suna suna zaman lafiya ana so a kawo musu fituna da kaji inda kai wazi cikin yan kasuwa kace jama'a a daina cin riba jama'a a daina tauye mudu ce, ka kaji ku? da Allah ka ji so yake arziki mai lalace ba su taɓa aiki wannan ba in ka ji cikin makaranta kace musu jama'a ku yin satan ansa babu kyau Allah ya hana haici ba za su ku haka mata aure yanzu ka musu magana ku daina saba mazajen ku ku daina abin da kuke za ku shiga wuta ba za su ji ba ku daina zuwa gidan boka ba za su ji ba ma'ana aikin da ake da da nasoshin alkur'ani muna muna dauki ɗaiɗai ne kawai muna dauki ɗaiɗai ne to shi yasa aka shiga cikin wannan rudanin da ake a ƙasar nan kuma wallahi ba za a fita daga cikin shi ba sai an gyara dama kowa ya san wannan kowa aka zaba ko mala'ika aka turo shi ya takar a Najeriya ya ce zaɓe wala ba zai gyara Najeriya ba sai in an koma abin da yake shi daidai ku rubuta wannan ku aji ko bana rayuwa ku ce na faɗi ta ko bare mala'ika su ne waɗanda a sunan lahama a amarhum ba wai yaf'aluna ma umaruna da za a sako da wani mala'ika ya zo ya takarar eh, abin nan zaɓe a Najeriya a zaɓen shi da ake wannan zaɓen na hauka a sashi wala ba zai ba zai ba ta gyaru ba saboda kowa a zalimi ne mutane zalunci ya riga ya mamaye zukatunsu ba sa son gaskiya ba sa son gaskiya wataƙila sai dai maɗi mai kawai sa gaskiya dole so a shi shine wannan rashin aiki da tafarkin magabata kalla da yau zama tun daga kan aƙida wanda shine tushen tsira mutane ba su yadda su ba aƙida salaf suna da ta cewa ba su yadda ba su ba aƙida salaf suna da ta cewa ya zai a tsira mutane ba su yadda su bi fiqhun salaf ba a wajen ibada suna da ta cewa a kan nasu mutane ba su yadda su bi al'adu da akhlaq da manhajin salaf a rayuwarsu abu mafi mafi kurkusa da zaka lissafa shine yadda muke gudanar da zamantakewar mu da mu'amalan mu da auratayyar mu da sauransu yadda muke sanya suturunmu yadda muke mu'amalar junan mu kauna ko gaba da muke akan me muke kauna ko gaba zumunci ko bata shi akan me muke yi yanzu abu mafi sauki shine mutum ya bar gemun shi in ya fito ya gagari musulmai ana ta tawili a cikin wannan yanayin kunci rayuwar da ake mutumin da ke da wadata ya ɗiba ya baiwa wanda bai da shi ya gagara salaf duk ba haka suke yi ba Da shi sa aka shiga cikin ruɗan da ake Allah ya tsare wa fi sayyayi na annan nabi sallallahu alaihi wasallama da ali qaumi faqala a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma wasu mutane addu'a bayan da ya ci abincin su yace akala ta'amakumul abrar wa aftara indakumus sa'imuna wa sallat alaikumul mala'ika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wa zakarakumullahu fi man indahu manzo Allah ya je ainihin wato wata walima ne ya ci abinci ya ci abinci shine sai wannan addu'a yace akala ta'amakumul abrar Allah ya sa mutanen kirki su dosa cin abincin ku wa afdara indakumus sa'imuna Allah ubangiji ya sa masu azumi su dinga shan ruwa a wajen ku wa sallat alaikumul mala'ika Allah ubangiji ya sa mala'iku su dinga muku salati wa zakarakumullahu fi man indahu Allah ubangiji ya sa Allah ya ambace ku a cikin waɗanda suke wurin shi mala'iku kenan wannan addu'a ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wata ke sunna ka dinga yi idan an baka abinci a da ka ci abinci ka ci kar ka miƙe kawai kana fito ko kana ainihin wato tsaki cewa ai abincin ma bai kai da ake so na walima ne na sadaka ne na ko menene wanda dai ba kai kai siye shi ba ko a gidanku ne ake baka abinci ba kake siyowa ba shi kenan an maka tayi ne ko a ina ne kuma sai ka wannan addu'a kace akal ta'amakum al-abrar wa salat alaykum al-mala'ika wa aftara indakum as-sa'imuna wa dhakarakum Allah ko dake zamu ji magana game da wannan lafazi na wa dhakarakum Allah fi man indakum ko kuma ɗaya addu'a ita ce manzo Allah kuma yakan ce Allahumma at'im man at'amani wasqi man sakani ya Allah ka cishe da wanda ya cishe ni Allah ka shayar shadda wanda ya shayar da ni akwai kissa da ta tabbata game da wannan hadisi kamar da Abu Dawud ya rawaito kissar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mutane abokan rayuwar shi talakawa talakawa ahlus suffa kamar da muka abbata a nan jama'a manzo Allah baya ci abinci a gidan shi ya koshi alhalin jama'a suna cikin yunwa ba a yin shugaba haka shugaba baya ci sai kowa ya ci ya koshi shugaba baya sa sutura sai kowa ya sa sutura ya koshi shugaba baya hawa mota da ta fita kowa wannan duka zalunci ne abin da ake a Najeriya na jama'a ba addinin Allah bane dama demokradiya ce tsarin zalunci bai kamata wani shugaba ya shiga motar ta kowa ba in talakawa suna hawa tasi shi ma ya dinga hawa tasi in ma har zai hawa motar hawa ta musamman sai a samu irin wanda talakawa suke hawa ya kwatana a bashi amma a je a siyo mutum mota ta miliyoyi wanda bom baya taba ta komai baya taba ta wannan zalunci ne da kudi al'umma wannan ba addinin Allah bane jama'a zalunci ne kwanan kuma ce ya gama mukamin ya tafi da ita wannan duka zalunci duka wannan su ne dukiya al'umma kuma wallahi za su ba da labari a lahira jama'a duk wanda yake wannan zai ba da labari wallahi Allah ba zai kyare ba a shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sa a kawo nono a ajiye musu waɗannan alu suffa sai sun sha talakawa ne ba su da gida su usama ne su abu huraira su ainihin wato irbadu dan sariya da makamantansu waɗanda talakawa ne fitik ba su da asi ba su da sana'a ba su da komai masalaci suke kwana sai sun ci sun ƙoshin sannan manzo Allah yake ci baya kibanta kanshi da wani abu sai su to idan suka ci sai su rage mishi nono ne ranar suka sha sai suka aje mishi suka rage mai a cikin ragaya har dare a shi manzo Allah ta wata anguwa ya je wa'azi yayi dare sosai sai wanda daga cikin sai ce to ina ganin wannan nunan ya kwana ba zai lalace ba ka a bar shi ya kwana na ba zai dawo ba a zuwa ya asara shi wani kawai tashi in shanye shi sai tashi kawai sai shanye yana gama shi sai ce sai hankalin shi ya tashi ce zan annabi ya dawo ba ya koma ya kasa bacci ya kwanta ya kasa bacci ce sai ji manzo Allah ya shigo yana shigo a hankali ya sallama wanda ba ta tashi wanda yake bacci ba amma zai ji da wanda baya bacci manzo Allah ya zo ya daga ragayen nan sai ji babu komai shikenan sai ya mayar sai wannan addu'a ya ce at'ama Allahu man at'amani wa asqama sakani Allah ya ciyar da wanda ya ci shi Allah kuma ya shayar da wanda ya shayar da ma'ana wanda bai ciyar da ba ko shi ya ji ba mai addu'a ba da ya ji wannan addu'a sai ya ga kai dole ya shiga cikin wannan addu'a sai ya tashi cikin dare ya je dinga laluba awakin da suke gidan har sai da ya samu wata wata take da nono a jikinta ya tatsa ya tatsa ya tatsa cikin dare ne je in kwasa manzo Allah ko ba manzo Allah ya ce lafiya ce ai manzo Allah na kawo maka nono lafiya da yace ka dai sha tukunna manzo Allah sai dai tabbata annabi ya sha ce to alhamdulillah na shiga cikin wannan addu'a sannan ya ba manzo Allah labarin abin da ya gani su zaka ita ma addu'a ce tabbatacciya da zaka yi mutumin da ya cishe ka wato idan ka gama cin abinci zaka fara da asalin addu'a ga Allah alhamdulillah ladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah Allah Ubangiji nake wa godiya wanda ya ciyar da ni wannan abincin ba don ƙarfi na ko dabara ta ba. To baya ga haka in ya zama kuma abincin ba kai kai kasabin shi ba, wani ne ya baka sadaka ko kyauta ko mutunci ko me to karka tashi sai kai ɗaya daga cikin a Akala ta'ama kuma abraru ko kuma wannan atama Allahu man atamani wa asqama sakani. Ash-shahid a cikin hadithin shine wa zakarakumullahu fi man indahu sai malai ce qala Allah ta'ala har ila yau sai Allah yake cewa innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati ta cikin araf kenan ko innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu kenan ko walahu yasjuduna aya sujuda ce da lalle lalle waɗanda innal ladhina ka sani cewa waɗannan waɗanda inda rabbika qurtubi ya ce bil ijima ana nufin mala'iku ne waɗanda. su ne suke inda lahi la na an ibadati ba sa girman kai suke bautawa Allah dan adam ne ke girman kai shi da aljini ke bautawa Allah amma su ba sa girman kai tare da cewa su ba musu alkawarin azaba in ba su yi ba ko alkawarin ni'ima in sun yi ba kamar yadda aka yi wa bayi shi sa su mala'iku ba su da hisabi ba wanda yake da hisabi illa dan adam da aljan shine aka sharɗanta za a mai alheri in yayi alkhairi za a mai aka san haka in aka san haka amma kuma dan adam da aljan su ne suka fi kowa iya shirki wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wannan ba shine iya shige ba akwai ido ba sa gani da shi akwai kunne ba sa ji kunnen kashi akwai zuciya ba sa lura da ita Allah ka tsari to a cikin wannan aya kaga yace innal ladhina inda rabbika waɗannan da suke wurin ubangijinka ba sa girman kai wa yusabbihuna suna yi wa Allah tasbihi ko da yaushe wala hu yasjuduna mala'iku ga Allah kaɗai suke sujuda ba sa yi wa gunki sujuda a wata ayar kuma Allah ya ce wala hu man fis samawati wal ardi dukkan halittun da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne wa man indahu la yastakbiruna an ibadati waɗanda ke wurin Allah ba sa girman kai daga barin yi wa Allah ibada wannan ta cikin ah, anbiya kenan ko da yace ah, ah, wala yastasiru wala yastasiru ba sa yin istihsar shine ba sa yin ba sa gajiya ba sa ba sa kosawa la yamalluna inda mutum zai yi ibada ko ya bauta ya gashi, ya gaji da yi ya daina eh, shaɗan ya bude shaɗan to su ba sa gajiya da yi tun da sanda Allah ya dace su abinda kawai suke yi kenan wanda da suke sotul anbiya ne ko to kaga a ciki duka yazo da indahu can inda rabbika nan kuma man indahu din nan to sune muhallin shahid to wannan inda din ita ce malaman musulunci malaman farko banda yan baya malaman baya kan waɗannan sai a hankali amma malaman farko suka ce wannan aya irin waɗannan inda inda ɗin to inda ce wadda take indiya makaniya cewa kamar da Allah ya ce fi maka'adi sidikin inda malikin muqtadir suna kan maka'adi sidikin ababen zama mazaunai na gaskiya inda malikin muqtadir kusa da Allah ubangiji mamallaki mai kada to wannan da sun ji sai hankali sai ya tashi an ce kusa da Allah wai ba indiya ce ta masafa ba duk suka kawo wannan kalmomin ba sun saba a cikin katun salaf sai su ce ai suna kawo hujja da wannan hadisin da makaranta a baya inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqi suka ce to ya kaga inda inda rabbi wannan na nufin indiya ce tashrifiya indiya ce ikhtisasiya ta kawo kalmomin irin nasu na yan alwujud wal kidam wal duk wannan su suka san shi mu muna tsaye ne kai akan abin da annabi ya karanta da annabi ya da sabai wannan katun ba su wannan fasara ba ko to kawai inni abitu inda rabbi yut'imini wa yaskini ala muradi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadda manzo Allah yake nufi haka muke nufi ba za mu fasara ba a takaicen takaicewa jama'a wannan shine ainihin wato muhallin shahid a cikin waɗannan hadisai wa fi sahih muslim an abi ta qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin al-imam muslim al-imam muslim abul hajjaj daga abu hurairah har ila yau bukhari ma ya fitar da wani lafazi kwatankwacin wannan Za mu zo mu ji akan insha Allah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ihtajja adam wa musa inda rabbih bukhari ya fitar da wannan ma ai mishi babi babu tahajj adam wa musa inda Allah a cikin kitabul qadar can karshen bukhari bukhari ya babi akan wannan ya kawo wannan hadisin cewa kamar da lafazin al imamu abu dawud da isnadi ingantacce tabbatar dan an yi sabani akan yaushe wannan abun ya faru Allah da annabi Musa da annabi eh, Adam uban mutane sun yi sun mai da zance sun tattauna a gaban Allah shine in intajja Adam wa Musa inda rabbihim kamar kace a gaban Allah ubangiji wannan ba su san su ci, ba su san wannan fasaha kuma ita ce daidai al-Imam Abu Dawud ya fitar da riwaya cewa annabi musa ne ya roƙi allah cewa allah ya tayan mushi da uban mutane annabi adamu ya da magana da shi sai annabi musa muzakkari ne zama sai allah ya tashi shi ya biya mushi wannan bukatar sai gashi ce kai kai ne adamu uban mutane ce ni ne kai ne allah ya saka ka aljanna ya ce kwarai ni ne kai ne ka fito da mu daga aljanna ka je kai shirman da ba ce ka fito da mu daga aljanna sai annabi adamu ya ce kai kuma kai ne ni ne ce ni kuma ni ne musa sai kalle ce kai ne musa dan gidan imrana ya ce kwarai ni ne annabin banu isra'ila ya ce ni ne kuwa Cito to kai baka san kaddara ba baka san Allah ya riga ya kaddara wannan abin zai faru tun kama alice da kama alice gaba shine ma'anan ba adamu musa annabin musa aka kada shi a wannan musa aka kura hujjar shi <laughs> ko gani aka kura hujjar shi cewa ai kaddara ce Allah ya riga ya kaddara kamar yadda muka ishara kwanaki ga littafin miftahu daris sa'ada wa الإرادة والإرادة wal irada ah, munshurul menene na manta cikin sunan tafin miftahu da sa'ada na al-imam ibn qayyim al-jawziyya Allah ya gafarta mishi ya gina littafin ne akan cewa Allah da ya halicci Adamu da تو shi gaba الطيبات sa sa aljanna to aljanna gidan at-tayyibat gidan abubuwa masu daɗi ne ba iya al munanan abubuwa kazanta datti saban Allah zalunci cutarwa sama da faɗi duk wani corruption ba ta accommodating ne shi amma Allah kuma a cikin hikimarsa a asalin madda halitta annabi Adam akwai ƙasa iri daban-daban mun karanta anan ko akwai mai kyau akwai mummuna akwai mai ƙarfi akwai malalaciya akwai mai gaskiya akwai makareci to da ka zuriya shi su kamar duk akwai irin wannan a cikin su akwai na kirki akwai na banza akwai muwahidi akwai mushriki akwai barawo akwai mai ikhlas akwai macuci akwai kowa akwai to da haka ba kowa ne daga cikin zuriya annabi adam ya cancanci zama a wannan gidan muke. to da a ce sai ana cikin gidan gaba ɗaya a zo a dinga ɗauki ɗaya a cewa wani fita wani fita zai zama an wulaƙanta an ci mutuncin annabi adam a ce a dinga kora yayin shi daga gidan shi an ci mutuncin shi ko yanzu ne ɗan kaɗan ya yi laifi ma 'yan sanda suka zo har gida suka shigo suka kama shi da ƙarfin siya a ƙarƙashin gado ai sun ci ma mutunci ko gara su bari ya fito su kama shi ko kuma a fito da shi su kama shi to amma sai aka ce to duka a fito gaba daya a fito sai zama wanda su koma kadai su ne masu daɗin su ne a tsayi da haka nan duniya yanzu an zo a yi sikirini ne na wanda za su koma cikin wannan gida shi ne ma'anan ainihin wato kuma ayyukum ahsanu amala ibn al-qaim ya fassare wannan dalla dalla sai ya kawo bayanai kuma akan meye da me abun da za ka yi sai ka samu mukullin miftahu darin sa'ada mabudin gidan jin daɗi na aljanna ya za ka samu mukullin ka ba irin na yin ɗari ba kuma gani bukuli lafiyayye na aikin da za ka je da shi lahira sai ka koma gidanku na gado Allah ka sa mu lafiya so da haka a abin da ya faru kenan tsakanin annabi Musa da annabi Adam shine kuma annabi Musa sai zama annabi Adam ya ƙaunace shi ya kaunace shi sosai sai ya ɗauki sai ya roƙi Allah cewa a ɗauki shekaru a cikin shekarunsa a ƙarawa a ƙarawa annabi Musa annabi Dawud ne kai ko is annabi Dawud ne yace a aka ce a ƙara mu shekaru ko a bashi shekaru a ƙara mu waye a ƙara mu annabi Dawud a cikin shekarun uban mutane ko a ƙara mu shi yes annabi Dawud ne Allah ya nuna ma annabi Adam zuriyarsa sai ya ƙaunaci wani a cikinsu sai ya ce a ƙara mai shekaru a cikin shekarunsa kenan kuma sai aka zo a ɗauki sai annabi adam ya ce to ai lokaci bai yi ba sai ka manta ka yi kyauta da shekara ɗari a cikin shekarunka ka ba wani ɗanka ai shi ka ga yayi ran kwana koyin zai wataƙila a zamanin da suna iya sani ko kuma tunda su annabawa ne wallahu alam suna iya sanin sanda za su mutu Allah shi samu dace a ma da yake cewa hadal hadithu sahihun wannan hadisi ainihin wato ingantacce ne lakin laysa minhu ziyadatu lati fi akhirih yana ishara ga wancan na akala ta'ama kumul abraru babu wannan karin na wa zakarakumullahu fi man indahu wala huwa fi sahihaini aslan wannan karin ma kwata kwata baya cikin bukhari da muslim kama kuntu nabbahtu alaihi fi kitabi adabu zifaf kama yadda nayi ishara a cikin littafi na mai suna adabu zifafi fi sunnatul mubahara kaga irin magana da muke ladibban tariyar aure yanzu aure al'ada ce da abin da ake cewa al'ada shi ne abin da tun kafin annabawa su zo mutane suna yin shi aure mutuwa haihuwa yaƙi ciniki gini da sauransu duk mutane suna yin waɗannan abubuwan kafin annabawa su ya bambanta da sallah da azumi wanda ba a taɓa jin labarinsu ba sai da aka ji labarin annabawa amma akwai ladubban tariya na musulunci saboda manzo Allah ya yi aure ya aura ya auras to yaya yake ido tarewa da amaryarsa ya ya koya wa sahabbai su yi irin wannan shine ya kamata musulmi ya yi kai ka saki naka Allah ya gafarta mala bakar gumi yakan ce musulunci shine kai watsi da al'ada ka kama al'adar musulunci in ka musulunta to kai watsi da al'adar ka yanzu kai ba bai ba bane kai ba ibra bane kai ba banufi bane kai ba ba bane kai ba fulatani bane kawai a kai musulmi ne tukunna kafin wannan yaran wa sammakumul muslimuna min qablu wa fiha ba musulunci ne zama da shi kake alfahari shine identity ɗinka ne sunan da Allah ya kiraye ka kuma ranar lahira ma shi ka amsa wannan bambanci kawai don a gane juna ne kai zama dalilin da za ka saki komai ka ce ai wa mu ba ka yake to albani da littafi musamman mai suna adabu zifafi fi sunnatul mubahara ladubban tariya abubuwan da ake tun daga daren farko a ainihin wato tarewa aure da abubuwan da za su duba ya tauna su a bisa suna Allah ya gafarta mishi wa tajidu takhrijahu hunaka bima la tarahu fi ghairi za ga bayani akan ingancin hadisin bayanin da ba za ka ganshi a waje ba sai wannan wajen walhamdulillahi ala tawfiqi wa azidu huna fa aqul albani yace zan ƙara bayani a anan sai in ce inna ziyaratul madhkura qad ja'at fi hadisin akhar yarwihi abu huraira anan annabi sallallahu alaihi wasallam bi lafz wannan ƙarin ya zo ne a cikin ainihin wato wani hadisi daban na abu huraira wanda ya rutu shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin cewa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum babu wasu mutane da za su zauna a wani daki daga cikin dakunan Allah suna karanta alqur'ani wa yatadarasunahu suna kokarin fahimtar ma'anarsa ba musaffa kawai ba jama'a ba a zauna kawai a ta gar haka ba a wa yatadarasunahu ina ma'anar mudarasa ana kokarin fahimtar me qur'ani yake cewa kamar misali da ake yin tafsiri ko inda ake tattaunawa a cikin ɗalibai ana wani karatu na ainihin wato ƙoƙarin gane ma'ana Alƙur'ani. illa nazalat alaihimus sakina sai Allah ya sauka musu da natsuwa wa ghashatuhumur rahma sai Allah ya nabe su da rahma wa wa haffatuhumul malaika malaiku za su nabe su da fukafukansu wa zakarahumullahu fi man indahu sai Allah kuma ya sa a ambace su a cikin waɗanda suke tare da shi shine wannan cikin hadisi da manzo Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ga mala'iku cewa ku shaida na gafarta ma bayina suwa ne sai wani mala'ika ya tsalle ce ya Allah ya za mata musu gaba ɗayan su akwai waɗanda ba addinin ya kawo su wurin ba ba sun zo karatun bane sun zo ka ne wani ai barawon takami ne ya zo sata ne a wajen wani kuma ya ga yan siyasa na zuwa wurin ne ana kawo kuɗi shi zai zo sai Allah ya ce eh na san duk da su na gafarta musu gaba ɗaya Allah ka samu cikin gafararka أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما وهو مخرج في كتاب صحيح أبي داود يتي الإمام أحمد دا, دا, دا مسلم سفتر دا شيء وسنسو كما ني ألباني نتخرج على التافن صحيح أبي داود وانا همشاك التافن عندما الألباني يقصن شكرا أربعين نربوتاش أتكن لمبا حديثي ندبور دلي تقوص دلي أقو دا تقوص فكأن المؤلف دخل عليه حديث في حديث كما كاتي حديثا يسكت شاكو دي مشي وانجا صلت عليكم الملائكة nan kuma hafatul mala'ika sai abin sai ya shige mishi sai ya ɗauki wata gaba sai ya sanya a cikin wata sai lamba ainihin ta'aliki na saba'in da hudu 74 shine ihtajja adam wa musa inda rabbihima malam ce kultu wala hu turqun kathiratun jiddan wannan hadisi yana da hanyoyi da dama da yawa kwarai saka ibn abi asimin fi sunnati fa'ifatan kabiratan minha ibn abi Asimin a cikin kitabus sunna ya kawo wasu daga cikin hanyoyin hadisin wa aqada lahu fihi baban khassan yayi babi na musamman game da tabbatar da ƙaddara. saboda ana raddi ga kadariya masu cewa a'a ai duk abin da ke faruwa babu ruwan Allah kowa da kaga yayi wani abu shi yayi da kanshi Allah ma bai san zai ba wannan kadariyanci ne kuma muguwar a ce ba daidai bace walakin lam yaqa fi aktsariha mawdu'u shahid min kuna. sai dai mafi yawan hanyoyin babu wannan ainihin wato wurin da shine mahallin shahid din wa ƙaunuhu qawluhu shine inda rabbihima din nan to bai zo a cikin wasu hanyoyi ba undur al haditha ka karanta hadisi mai lamba ta 156 wal ahadith da kuma hadisi mai lamba ta 137 da kuma 160 zuwa 160 a cikin min takhrij sunnati li a cikin takhrij sunna wanda shi mal albani ya takhrijin sai malai ci gaba da cewa hadisu abi musa radiyallahu anhu kala al-kursiyu mawdi'ul qadamaini abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa al-kursiyu wannan kursi da aka ambata a cikin aya mawdi'ul qadamaini inda Allah yake sanya kafafun shi guda biyu ne Wala atitun ka atitir rahal ana jin shi yana ƙara yana motsi kamar yadda siddi shine ar-rahal siddi yake ƙara yana motsi idan ana tafiya da shi akan abu hawa akhrajahu al-bayhaqi fi kitab al-asma'i was-sifat bayhaqi fitar da wannan a cikin littafin al-asma'u was-sifat wa laysa lil-atiti madkhalun fi sifati abada yace wannan motsin da ake cewa ana jin karan motsin ainihin wato a abin nan shi wannan kursi baya daga cikin siffofin Allah bal huwa kahtizazil arshi li mauti sa'ad kamar yadda aka ce al'arshi ya yi motsi ne lokacin da sa'adu ɗan mu'adin ya rasu mun karanta a baya ko wa ka tafatturi sama'i yau malkiyamati da kuma yadda sama za ta ainihin kyakkyace ranar sama idan sama'un shakkat wa azinat rabbi wa hukkat ranar da sama za ta kyakkyace ta ainihin nemi izinin ubangijinta kuma ta cancanci ta nemi izinin cewa a ba ta dama za ta ainihin wato Zuba da duk abinda ah, menene ah, mafiha wata hallat ko ƙasa ne ko na sama za ta kekkece kuma ta nemi izinin ubangijinta kafin ta haka to haka ita ma ƙasa za ta kekkece ko to wannan ƙaran kekkecewansu baya cikin sifofin Allah haka ƙaran al'arshi da motsawar shi bai cikin sufa Allah na sama ko eh na sama wa alqat ma fiha wata takhallat wa sama wa alqat ma fiha wa takhallat wa adiyat rabbiha wa hukkat to waɗannan abubuwan ba sa cikin siffofin Allah da ake daukar sa a matsayin sifatul khabariya wa katafattur as-sama'i yawm al-qiyamati wa nahu dhalika wa ma'adallahi an na'uddahu sifatan lillahi azza wa jalla thumma lafz al-atiti lam ya'ti min nassin thabit yace muna neman Allah ya tsare mu daga sanya waɗannan a cikin siffofin Allah bayan kasancewa ma kuma shi kanshi lafazin bai zo lafazin atit bai zo a cikin tabbataccen ainihin hanya ba sai ma ya ci gaba da cewa Kultu, wa isnadu mawqufun sahihun wannan zance da kaji daga abu Musa magana shi ce ba marfu'i bace da ma nayi kuskuren harshe nace ya ce annabi ya ce a magana ce shi ke yin fassarar shi isnadin kuma ingantacce ne inda ko sahihun sahihun go abdullahi fi sunna ah, abdullahi ah, abun nan abdullahi dan gidan imamu amr ya fitar da shi a cikin kitabu sunna wa abu shekhi fil da imamu abu shekhi asfani a cikin kitabul azama wa abu ja'far ibn abi shayba aidan ah, fi fil wa rijaluhu kulluhum thiqatun ma'rufuna dukkan mazajen ainihin da suke cikin wannan isnadi sanannu ne masu ainihin wato nagarta وعله الكوثري المعروف بانحرافه عن اهل السنه في تعليقه على الاسماء والصفات كوثري زاهد الكوثري wanda an san shi da karkacewa daga manhajin ahlus sunna ya illanta wannan hadisi a cikin ta'liqin da yau littafin al asma' sifat a shafi na 404 bi anna fi isnadihi bin ibn umair yace wai ai a cikin isnadin shi akwai Umaratu ibn umair qala sai kauthari yace zakara al bukhari fi du'afa ai bukhari ya ambaci wannan a cikin kitabu du'afa qult ni albani sai nace kaza qala haka wannan dan bid'a yace wa huwa khata'un mahdun tsantsagare kuskure ne walastu adri albani yace amma ban sani ba idza waqa'a dhalika minhu sahwa shin yayi ne bisa rafkannuwa aw amdan koko da gangan yana sani farrajul dan wannan mutumi qad qad balawna minhu almughalata allati tushbihu alkadhib mun mun samu jarabawa ta wajen kurakuran shi da suka yi kama da ƙarya balil kadhibu nafsu kai mun ma kama shi da ƙarya karara makaryaci ne dan bid'a ne kautsari mai kin ahlus sunna mai kawo barna a cikin addini duk wanda yake hudda da littafai yake karance karance da bincike ya san haka ya da littafai da dama wanda suke na barna a cikin addini Allah ya tsare kama bayyana zalika al-allamatul yamani fi raddi al-azim alaihi al-musamma bi at-tankid bima fi ta'nib al-kawthari min al-abatin yace kamar yadda al-allamut ainihin al-yamani abdurrahman al-yamani al-muallim yayi ma kawthari din nan raddi mai girma mujalladi biyu ya same suna at-tankiru bima fi ta'nib al-kawthari min al shi kawthari din nan malamai suna mai take suna ce mashi majnunu abi hanifa mahaukaci na abu hanifa saboda yana ƙaunar mazhabin abu hanifa har ya haukace a kanta to can shekarun baya can can karni na biyar akwai al-imamu al-hafiz al-imamu abubakar al-khatib al-baghdadi mai littafin tarihu madinatu salam wanda aka fi da suna tarihu baghdad a ciki ya tarjama abu hanifa tarjama mustafida sama da shafi 150 kamar da zaka gani a takikin Dr. Bashar Ma'ruf Awad to da a cikin tarihin ya ambaci darajar Abu Hanifa iliminsa turfin fahimtarsa rigingimun siyasa da ya sha bala'in da ya fuskanta gun sarakuna a zalimai sai kuma ya kawo malaman da suka ce Abu Hanifa yana da rauni a wurin hadisi ba a karbar riwayarsa wannan maganganun da Kausar yayi da da alimamul imamul Khatib yayi shine fa suka ta da hankalin kausar kausar ya ba zai iya hakura da waɗannan maganganun ba sai ya zo ya littafi ya same suna Ta'anibul Khatibi lima saqahu fi tarjamati abi hanifata min al-akabir cin kwala wai zai dukunkuna khadul ya yi buji-buji da shi saboda kairayin da yayi maganganu na rashin mutunci iri daban-daban shine ku bayan da ya gama wannan sai wani malami da suke zamani ɗaya. shine al-allamatu abdurrahman al-muallim Allah ya gafata mashi babban malamin hadisi ne ya rasu kuma shekaru 100 da suka wuce zuwa makamancin haka fiye da shekara 60 a ƙalla. sai ya ya mai raddi shine a tankiru daurin tankila daga ga ana cewa ai larabci ne dama lima fi ta anabil kautsari min a ya bi warware duka karerayen da kausari ne littafi ne mai daɗin karatu ka karanta shi musamman ɗaliban ilimi zaka samu fawaɗi da a cikin ilimi da yadda ake raddi a natse a ilmance babu tashin hankali babu fitina sai da ya warware duk wata shubuha da wannan malami ya kawo don garin kare malamin mazhabin shi abu halifa sai da ya suke hassa habai su anas sai da ya suke su har malaman sunna irin su shafi irin su bukhari irin su maliku duka sai da ya fita kansu don da ya kare ne kawai ya kare ya kare ya kare abuna abu halifa to wannan wata wata mas'ala ce mai zaman kanta da ta faru a cikin tarihi kafin shi akwai mutane da suka yi kokarin yin wannan abu akwai badruddin al akwai ainihin wannan mai littafin ainihin al-jawhar kai. fi fi eh, a menene fi alal baihaqi wani wanda ake ce mashi ainihin wato eh, Tajir muluk sarki ne kuma malami duk sun yi wannan dukan su hanafiyawa ne dan da bisa al'ada hanafiya mutane ne masu bala'in zafin kai a kabilanci da mazhabin haka su a nan kasar da ya kaba ka samu malikiya suka bi irin wannan tafarki amma ba san malikiya da kin sunna ba din da malikiya suke a andalus ne ko a maghrib nan kusa ko a kasar iraki sanannun malamai ne akan bin sunna dan su ai malikiya su ne fa su ainihin abin nan me ka alqadi iyad al-ilahi hasubi wannan malamin hadisi ne malamin fiqhun hadisi ne yana da sharhin muslim su ai malikiya can andalus su ne su ainihin baji su ibnu abdul barri da makamantansu wannan malamai ne ƙwararru kuma malikiya ne to sai aka zo aka samu anan kasa ƙasa wasu na cewa su malikiya ne ba su ma san mai malikiya ba tukuna kai dai sun yi wani abu sama sama shi kenan kuma daga nan sai su dinga cin mutuncin hadisai don kare malikiya ubangiji Allah ya tsare mu daga san zuciya a takeice yace aqulu hadha ni albani ina faɗan wannan ne li anna umarata ibn umairin dan wannan umaratu dan umair da shi kausari ya so ya soka anan tabi'iyun thiqatun ittifaka tabi'i ne amintacce duk malamai sai da haka وقد أخرج له الشيخان في صحيحهما بخاري da Muslim su fitar da hadisin umara ta dan Umar a cikin Bukhari da Muslim wa qala al-hafiz ibn hajar yace thiqatun thabtun amintacce ne mai karfi ne wa mithluhu la yumkinu an yakhfa ala mithl al-kautsar irin wannan magana bai yiwa a ce kausari bai santa ba wa laysa huwa fi tabaqati du'afa al-bukhari baya fi du'afa al-bukhari sam baya cikin kitabu du'afa na bukhari kama za'ama kama yadda riya wa inna ma fihi umaratu ibn juwayn hadha wa hadha matrukun wanda ke can umaratu dan juwain ne wanda kuma shi maturuki ne ba irin su ɗaya da wannan ba sai kausari ya ishara saboda mughalata ya nuna kamar wancan a ran nan mun yi magana jama'a za mu saurara anan amma kafin mu kariki akwai littafi da ke so na mana ishara wanda na manta da nan ban ishara ya zuwa gare shi ba shine littafin ruqyatullahi ta'ala fil manam maganganun da makaranta game da ganin Allah wanda muka ji cewa ta hakikin magana ganin Allah a nan duniya yana yiwa ne kawai a mafarki to wannan malamin ya tattara hadisan malam bai sunan shi ainihin wato abu talha umar Ibn ibrahim yana raye har yanzu mutumin kasar jordan ne Dalibi ne kankanin ma ɗalibi a makarantar malam albani ɗan mitsitsin dalibi ne a makarantar malam albani allah ya gafarta malam albani shi ne zafi ya same suna ru'yatul lahi ta'ala fil manami ya yi maganganu sosai akan hukunce-hukuncen mafarki shi kanshi da yaya hadisan suke da komai duk wani abu da kake bukata akai sai da ya bayyana nan kuma littafi ne da ana samun shi a kasuwa za ka samun ka siya sai da karanta wallahu ta'ala ga shi bai ba shi da yawa shafi ɗari ne zuwa da sittin da biyar ko da saba'in wannan an buga shi wannan da ke wannan bugun maktaba ne ta ainihin wato a mai sunan maktaba to ga shi ne ba samu su ko da jam'iyyatu a amalil in ta'awuniya amman bugu ne ma na sadaka an buga shi ne ma aka raba shi sadaka munan kasa ne sai a kawo shi a ita sayarwa wallahu ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum na'am game da